sha biyar ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara daidai da ɗaya ga watan afrilu shekarar miladiya ta dubu biyu da goma sha takwas wannan shi ne majalisi na talatin da biyar cikin jirgin jerin kasusuwan karatun littafin alfiyatul hadith ta al'imamu zain bin al-iraqi rahimahullah الإمام العراقي يتي الموضوع شر الضعيف الخبر الموضوع الكذب المختلق المصنوع وكيف كان لم يجيزوا ذكره لمن علم ما لم يبين أمره وأكثر الجامع فيه إذ خرج لمطلق الضعف عناء أبا الفرج والواضعون للحديث أضروا أضرهم قوم لزهد النصر قد وضعوها حبة فقبلت منهم ركونا له ونقلت فقيض الله لها نقادها فبينوا بنقدهم فسادها نحو أبي عصمة إبر الوراء زعما نعوا عن القرآن فافترى لهم حديثا في فضائل السور عن ابن عباس فبئس ما ابتكر كذا الحديث أن أبين اعترف قاويه بالوضع وبئس ما اقترف وكل من أوضعه كتابه كالواحدي مخطئ صوابه وجوز الوضع على الترغيب قول ابن كرار وفي الترهيب الموضوع شيء حديث قرية وتولى أكيرا أكيرا أكدن زوام الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإمام ابن كثير أسكلتاب البيت الحديث يا أم بتونا حديث da aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kayukzabu alai za a bar ƙarya sai ce to wannan hadisi inda ya tabbata da gaske to lalle za a yi ƙarya idan ko bai tabbata ba to ya zama ƙarya ta ɗaya kenan za a iya samun wata wanda kuma wannan hadisi bai tabbata ba daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a yace sharru ba'ifi mafi sharrin hadisi mai rauni wanda a cikin jerin jir hadisai masu rauni su munkari su maturuki, su mu'dali su muttaribi to a cikin su gaba ɗaya ƙoƙin su mafi sharri mafi matsala shine al-mawdu hadisin da za a ce wani ne ya kera ƙarya zunzurutunta ya danganta ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam abun mamaki kuma musulmai da dama sun yi haka wasu ma da sunan malanta wasu da kuskure da sauransu al-imam sakhawi ya bada labarin cewa sun samu labarin wata rana zai dinin iraki nan yana karantarwa sai aka tambaye shi wani hadisi sai ce haza kadhibu wannan ai ƙarya ne sai wani kawai mai hamasa wurin ya ce haba algatu mal yanzu a ce hadisin nan ni ba na karanta shi a wannan littafi a ce yanzu a littafi kuma a ce an wa annabi ƙarya sai aka ce je ka wani littafin da yake sai ɗauko littafin kitabul mawdu'at na ibnu al-dus a cikin kitabul mawdu'at ya samu hadisi ma'ana a cikin littafin da ake cewa hadisin na ƙarya ne amma saboda tsaba jahilci tunda ya gashi, a littafi kawai dauka yake daga gaskiya annabi ya fara a shahidi shine haka mafi yawan mutane suke wannan tunanin inda an ce annabi ne yace to kawai gaskiya ne da haka sai eh, eh, malaman ƙarya da ƴan wa'azin cirni da masoya zuciya su ta halaka su a ce ai annabi ne yace ai kaza annabi ne yace ai azumin tsofaffi annabi ne yace ai kaza ba su san yaya za a yi tantance me annabi yace me bai ce ba kai wani ma lokaci sai a ce musu ma Allah ne ce kamar wata isa da ake bayarwa na wanda ya zo mata shi tana tsammanin ko ya je gurin ɗayan mata ta ce to ya karanta mata alkur'ani kawai sai ya dinga mata waka waka fa ya dinga karanta mata da da lahani na na tilawa ce Allah sarki ba wa Allah kai hakuri na zage ka bisa hujja ba ma'ana saboda yadda jahilci mutane tutu ba za su iya tantance me yawa lalle an yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya ƙarya mai yawan gaske a duniyar nan zai mana bayani akan wasu daga ciki a yace al-kadhibul mukhtalaf ƙarya al-mawdu shine al-kadhibu ƙarya al-mukhtalaf kirkirarriya al-masnu'u wanda aka tsaya aka tsara wa kaifa kana kuma dai akan me aka samu hadisin ƙarya ma'ana ko a cikin ahkamu ko a cikin fada'il ko a cikin manaqib ko akhbarus sa'a ko akan menene lam yujizu dhikra malai ba su halasta ma wani mutum ya je ya ambaci hadisin ƙarya ba saboda hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man rawa hadithan anni yara annahu kadhib a wata riwaya yura annahu kadhibun wanda duk je ya bada labarin hadisi daga gare wanda hadisin yara yana sana ƙarya ne ko yura ana tsammanin ƙarya ne annabi ya ce fa huwa ahadul kadhibina ko ahadul kadibaini shine ɗaya daga cikin masu ƙarya biyu da wanda ya kira da shi ya ba da labari ko kuma ya shiga cikin jirangiyar makaryata sarƙaƙƙiyar makaryata da suka yi wa annabi ƙarya al Musa muslim ya fita da wannan hadisi ya ka imam at-tirmidhi da ibnu majah da imam ahmad hadisi ne ce babu kukura a kansa da haka sai al a ibn hibban al-busti yake cewa wannan maganar yura mai riwayar yura yana nufin ko wanda ba a tantance ba ana tsammana annabi ya faɗa ko bai faɗa ba to haramun ne ka je ka bada labari balantana kuma wanda malamai suka riga suka tantance cewa wannan ƙarya ne wa kaifa kana lam yujibu liman ali duk yadda ma al'amari yake ba a halarta ka je ka ba da labarin shi ba matukar ka san shi cewa na ƙarya ne malam bagin amur ba tare da ka bayyana al'amarin shi ya aka yi me ina aka kwana ba wato in ka faɗe shi sai ka ce to amma fa ƙarya ne a da can malaman farko wato tsabakar irin su shu'uba su ne farko malaman da suka fara fito suna bayanin hadisan ƙarya shu'uba yahya ibn sa'id al-qattan da da da abdurrahman ibn mahdi wannan salu na farko su ne suka fara wannan aiki sai kuma dabakar ɗaliban su ahmad dan hanbali sa ali ibn abdullah ibn al-madini sai isa ibn rawiya su yahya dan ma'in wannan su dabaka ta biyu ta malamai jihadiga wanda suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan wannan kawo dauki su kuma ɗabakar ɗalibansu su bukhari su muslim su tirmidhi su abu dawuda su abu zur'a su abdurrahman ɗan gidan abu zur'a ɗin su ɗan gidan abu hatim da abokin shi abu zur'a haka za ka gangara har zuwa kan addaru kuɗi addaru kuɗi ne shine fatimatul huffaz al-awa'id wanda suka yi wannan aiki daga nan kuma sai aka samu matsala sai al'amari ya lalace ya zama babu malamai manya masu irin wannan ilimin ko masu wannan abin nan akwai maganganu akan shin badan isnadi kadai ya wadatar ko bai wadatar ba to kaga a zamanin waɗannan malaman sanda suke magana da masu fahimtar isnadi ba sa shiru sai sun bayyana ba sa shi duk wanda yake hulɗa da isnadi a lokacin ya kai fahimce shi amma duk da haka dabakan waɗannan malaman ba sa shiru dan sun kawo isnadi kawai sun ce wannan ƙarya ne wannan akwai hadisin ma da Bukhari ya kawo shi ce wannan duk wanda ya faɗe shi ya kamata a mai ta'aziri yana na cikin tarihul kabir da ya kawo hadisin da wani ya kadde yake kira na al-imanu yazidu wala yanqus wani wani bid'a ne ya kirkire shi da Bukhari ya kan shi yake cewa wannan hadisin duk wanda ya je ba da labarin shi kar a kyale shi ya kamata a mai bulala to sai aka zo aka samu zamanin wasu malamai kamar Abu Nu'aym al-Asfahani mai Hidayatul Awliya da Ibn Manda da irin su Ibn Abi Dunya da al-Imam at-Tabarani mai al-Ma'adim Salafa da Mu'jamul eh, Ibn Firdaus da al-Ja'diyat da makamantansu waɗannan malaman suna da gaskiya da suke sakaci wajen kwararo hadisai na ƙarya a littafansu ba tare da sun faɗa ba malamai sun ba su uzuri a ganin cewa suna kawo su ne da tunanin kawai isnadin ya wadatar a cikin littafin hilatul auliya akwai hadisai na ƙarya da yawa da yawa haka a cikin littafin al-ma'ajim talata na tabarani da sauran littafan shi haka a cikin littafin ibnu manda haka a cikin mawsu'a ta ibnu abd zammul jahi wal mali zammul duniya al-hawa kitabul arwahi al-manamat ga sanan da yawa za ku su mujallali wajen goma suna nan anan majmu'a ta ibn abi dunya to wannan malaman sa da gaskiya da suka yi sakaci wajen riwaya kawai idan suka ambaci isnadi to kawai sai su shi kamar littafin rasul auliya abin da ke cikin shi ɓamat ɗin ma sun yawa dan haka malamai suke ta kokarin tace shi kamar ibn al-jawzi da ya ya mushi, sifatu safwa ya mai shi mujalladi uku haka daga daga mujalladi wajen goma sha biyu saboda abin da ke ciki yayi yawa Allah ya gafarta musu gaba ɗaya to a ƙarshen al'amari a yanzu da muke magana malamai suka ce sam tun zamanin ibnu hajar suke wannan magana cewa sam bai halasta kawai ka kawo isnadi ka shiru ba sai ka ce ƙarya ne saboda yanzu ba kowa ke iya fahimtar da an kawo isnadi kana jin ma wani ya ɗauko littafi daga ya ɗauko littafin da a cikin shi duk hadisin da ya zo ma'anar shi na ƙarya ne a gurbin littafin amma ya ce a ya ta a an ce annabi ne ce wa ma adraka kuma da irin yanzu da kai mutane suke cewa ai annabi ya ce kaza din da kai zaka zana faɗan wannan akan facebook ne a cikin wajen fira ne a taron siyasa ne a ko ina mata ne a cikin gida suna jira, ai annabi ya ce dan azumin ku lallai yau kawai zaka ji mutane suna faɗa haka hukunce hukunce ga sunan iri daban-daban masu tsoratarwa Allah ya sani da haka wajibi ne a yi bayanin duk wani hadisi da yake na ƙarya idan ka san shi wajibi ne kai bayani idan baka san shi ba to ba da kai ake ba ba a ce ka kawo shi sai ka bar shi a cikin inda yake kar ka fara mutane shi wa akthara jami'u fi id kharaj li mutlaq ba'd ana abal farj yace mafi girman mutumin da yake kowa tattara hadisai na ƙarya a wuri guda wanda yake id yayin da yake takhrijin limutlaqid da'f duk abin da ke da gamagarin rauni sai kawo shi ce da ƙarya ne ana yana nufin shi a ibn salah yana nufin abal farj shine abdurrahman ibn ali ibn muhammad ibn al-jawzi abul farj ibn al-jawzi malam abdurrahman dan jawzi wani malami ne daga cikin mamakin duniyar nan daga cikin ajaibud duniya ibn al-jawziya rasul ya tana shekara 597 malami ne ya kai malami ka karanta tarihin sa da abin nan tarihin sa da da a cikin sirru alamin nubara ka sha mamaki na farko zahabi ya ambaci cewa ibn al-jawzi nasaba shekara ta kewa ne zuwa ga sayyidina abubakar radiyallahu anhu jikan qasim dan muhammad ne dan abubakar wanda wannan ya taba ja mashi matsala ƙarshen rayuwarsa akwai wani gwamna wanda yake shi kuma rafidi ne kawai daga jin labarin ai jikan sai na baka ne yasa aka zo aka kama shi aka ce kowanne ruwa a bashi ya saka ba cikin gida yana bacci suka suka kama shi suka ɗaure shi aka saka shi a jirgin ruwa daga bagadaga aka kai shi garin wasu aka je a kulle shi a wani gida sai dai shekara biyar a gidan ba sa barin shi ko toilet ba a barin shi shiga cikin sel ne inda yake a nan yake yin komai anan yake yin sallah anan yake yin bayan gida anan yake suke suke ba mai abinci sai da Allah ya muke shi dan shi ya samu shiga a wurin sabon halima sannan aka aka saki shi wannan ta daga cikin mihinar da ya fuskanta kawai saboda shi jikan sai na bakai suka mai shari suka ce ai ba nasibi wanda shari ne suka mishi wannan ah, ibn Zawzi eh, yana da yawan auham daga cikin abin da ba labari auham din shi sun yi yawa sun yi yawa wannan kuma sun faru saboda yawan rubuce rubucen sa ne yawan rubuce rubuce na farko na biyu kuma in ya rubuta baya gyarawa in ya rubuta kawai sake shi baya editing baya kowai. sanan na uku kuma kamar da zabi da ya bata wa kana rajulan suhufiyya malami ne wanda yake dan takarda ya ɗauki ilimi da yawa a cikin littafi ba tare da ya koya a agun malamai ba ba wai dan bai da malamai ba saboda tsabar nacin shi na karatu shine har zahabi yake cewa da za a dawo da shi duniya ya maimaita irin rayuwar da ya shekara 91 da ba zai iya gyara kurakuran da ya ba saboda yawan su a ce zo na kai a ce ka zo na ka gyara a bashi the same shekarun da ya a duniya sun mai kadan ya gyara saboda yawan kurakuran shi Allah ya gafarta ne a littafi kankani dan jiki haka sai kurakuran da sai a wata shida ana aiki a kansu sannan ya kasance a yana da 'ya'ya guda uku waɗanda dukan sun zama manyan malamai sai daga cikin malaman da aka kashe rana guda din nan a a nakba ta Baghdad lokacin da Tatar suka kawo ma Baghdad hali ƴaƴan shi guda uku su Yusuf wanda ake ce mishi ustazu darin khilafa akwai ali akwai alhassan dukkaninsu a wannan rana aka kashe su aka yanka su cikin jirin girma liman da za su suka yanka sannan ya samu matsala wajen mukhalafa da yamma sa ahmad dan hambali a cikin uh, mas'alar ta'awili na sifat zabi yake cewa laitahu lam yukhalif imamu yana kauna Ahmad dan Hanbali yana kare shi amma kuma sai zama ta'awili yake littafin shi na daf'u shubahi tashbihi bi akuffi tanzih cike yake da ta'awilat da laukaniyat da tunanin kuma kare amur dan hanbali shine aka samu al-imam abul qasim ibnu asakir ne dimashqi ya mishi raddi da tabyinu kadhibul muftari ala abi al-hasan al-ash'ari ya mishi raddi tiryan tiryan babu babu samaha a cikin raddin Allah ya fita musu gaba ɗaya ya shekara shekaru masu yawa ibnu jawzi baya fita daga gidan shi sai sallar juma'a ko kuma zuwa majalisin sa kawai har za ki cewa to ina sallar jami'i kuma aka ce a cikin gidan yake sallar jami'i da shi da dalibai da mutanen gida amma baya zuwa baya zuwa masallacin yau da kullum sai juma'a kawai ko da yake zahabi irin wannan labaran da ya kawo su sai ta cewa wal udatu ala akwai abul muzaffar wanda yake cewa akwai sanin shi suna sibtu bulul jawzi mai mir'atu zaman tarihi ne shi ma to mutum ne wanda yake za a dina zargin shi da zuki ta mali da ƙariya a cikin zance za ka ga so da dama a cikin tarihul islam ko a cikin siru alamin nubala idan ya kawo wasu irin da irin wannan sai ya ce wal udatu alayhi alaki akan shi dan shi jikan wannan kakan shi ne kaka sosai baban baban shi ya bada labari misali cewa jana'izar da aka mai ibnu jawzi kafin a karasa makabartar a Baghdad makabartar Imam Ahmad ta Baghdad eh, daga inda aka mai sallah a masallacin eh, a masallacin eh, garin kafin a karasa makabartar sai da sai da al'asar tun safi dan ya mutu cikin dare aka mai sallah da safi amma la'asar ta yi ba a karasa ba yace kuma an karasa makabartar gawan ma gaba ɗaya an yage mata an yage mata likafar mutane suna tayaga suna suna suna sawa aljihu suna tsotsan abin nan ragowar kanshin da ke jiki sai za a cewa wal uhudatu alayhi alayhi akan shi wannan labarin bai gama da gaskiya ba ire-iren su suna nan haka irin waɗannan maganganun to haka haka ya bada labari a nan ma cewa ibn dauzi baya zuwa masallaci sai kawai juma'a ko kuma zuwa majalisin shi na karatu domin Allah ya bashi hikima ta wa'azi da fasaha in kana kan tattaban shi zaka ga alama haka wa'azi da iya maganganu masu ratsa jiki irin saidul khatib irin bahrud dam kana karanta tafan shi waɗanda suke na wa'azi ya iya sadaki ya iya ya iya shi hutu sosai ba gare ah, kuma malami ne da yake ya guje wa duniya wajen jin daɗi da ya wuce kima amma aka ce abu ɗaya aka san shi da shi wanda bai wasa da shi a duniya shine la la tufariquhu jariyatun hasna baya rabuwa da baiwa kyakkyawa kullum wata ke mishi hidima wadda kullum yana tare da irin waɗannan 'yan mata bayi da yake siyowa suna mishi hidima babban malami ya iyakar malami zahabi ya mishi tarjama doguwa kwarai sannan Allah ya mushi baiwar rubuce-rubuce kamar da muka tun farko masu tarin yawa kullum cikin rubutu yake shi sai ya tara da kanshi ya ce ya rubuta littafi guda guda ɗari biyu da hamsin waɗanda ya gama sannan akwai kamar guda saba'in waɗanda bai karasa su ba har ya bar rayuwa akwai littafin al-muntabib fi tarikh al-muluki wal umam wanda ikhtisari ne na asalin tarihin shi akwai littafin ajaibul bada'i akwai akhbarul hamqa wal mughaffalin labarin wawaye da takarkaru akwai kuma akhbarul azkiya labarin masu wayo akwai akhbarun nisa akwai manaqib da yayi manaqib Abi Bakr manaqib Umar ibn Khattab manaqib Umar dan Abdul Aziz manaqib Shafi'i manaqib Ahmad har kuma yana manaqib bagdad akwai kuma manaqib maqbarat Ahmad inda aka rufe shi ma kusan komai sai ya mishi manaqib din irin wannan suna nan tewa a cikin littafin shi an rubuta an buga su a cikin majmu'atul rasail din sannan akwai littafin ah, al-wafa bi fada'il mustafa al-wafa bi fada'il mustafa akwai kuma littafin garibul hadith wanda yake sananne na ibn al-jawzi akwai al-ilal al-mutanahiya fil ahadith al-ahadith al-wahiya wanda yake magana akan ilal sannan akwai asma'ul wadda'ina wal matruki littafi ne shi ma daban sai wancan na ambata da sifatu safwa wanda wanda ikhtisari ne littafin Abu Nu'aym abin nan ilatul awliya akwai manafi'ut tib yana da musharaka a harkar likitanci yayi littafi mai suna manafi'ut tib akwai fada'ilul ayyam akwai eh, an-nasikh wal mansukh akwai littafin eh, sayyidul khatir sayyidul khatir wanda tunane tunanen shi ne kawai ke rubutawa akwai kuma talbis iblis wannan da yana da cikin tafin shi na wa'azi akwai bahrud dam shi ma tafin shi ne na wa'azi akwai zadul masir wanda tafsiri ya daga cikin wuraren da ya kware sosai a cikin ilimi akwai tafsiri sannan yayi sharhin mushkil sahihai sharhin hadisai masu matsaloli kalmomi masu matsaloli a cikin sahihan akwai zammul muskir akwai zammul dubur domin a zamanin su wannan abin nan ya yaɗu kwarai abin nan luwadi ya littafi akan shi zammul e, zammul dubur akwai e, suna nan da yawa da shi waɗanda ba za ka yi kirga su a ujala ba akwai littafin lafsatul kabit duk waɗannan littafan shi ne ibn jawzi kuma waɗannan mafi yawansu an buga su malami ne iyakan malami to dangane da littafin al-mawdu'at nashi da aka faɗa a nan cewa wa aktharu jami'i fihi ikhraj li mutlaq idba'ati ana abal farj dangane da wannan littafin nashi shi shine ibn shi ne ya fara yin littafin irin wannan da duk abin da ya gani mai rauni kawai sai ya karkata sai ya ce kawai mawdu'i shine zaka ji a suyuti yana cewa cikin alfiyarsa wa fi kitabi waladil jawzi ma laysa min al mawdu'i hatta wuhima min as sahih wal da'if wal hasan jama'atuha kitabiyal qawl al hasan wa min gharib ma tarahu fa'lan fi hadithun min sahih muslim yace a cikin littafin dan jawzi akwai abubuwa da dama waɗanda ba ba na ƙarya bane akwai sahihi akwai da'ifi akwai hasan yace na tattara su a cikin tafi na ne suna alqaulul hasan fi dhabbi an sunan sannan ibnu ibnu hajar ma yayi alqaulul musaddad fi dhabbi an musnad ahmad shi kuma ya cire hadisan da ke cikin musnad imam ahmad ne wanda ibn jawzi ya kawo su ya ce masu rauni ne masu na ƙarya ne yana da gaunin hali wajen saurin ta hadisi bal saurin cewa na ƙarya ne shine ibn hazar yake cewa da shi da hakim suna tafe ne akan tarafai na kidin hannun riga yayin da hakim ke da saurin cewa ya inganta akan sharadin bukhari da muslim shi kuma da saurin ya ce na ƙarya ne ce da haka tafan guda biyu babu wanda zai ci more su sai malamin da bai gaza matsayin waɗannan malaman ba ya san abin da yake yace yayi fatan ya samu lokaci ya harara littafin sannan za a zahabi kuma yake cewa duk da wannan tattarawan da yi kuma akwai hadisan ƙarya wanda ba su gaza yawan waɗanda ya ambata ba wanda suka kubuce mishi da kawo su da iya istiabun hadisan ƙarya ba amma kuma ya kawo su da dama waɗanda ba na ƙarya ba ne ya ce sai yake cewa da gaske abin mamaki shine har akwai hadisin da ke cikin sayo muslim ibn jaziya ya kwala shi ya ce na ƙarya ne shine hadisi abu hurairah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ƙarshen duniya za a yi mutane suna yawo da bulala suna duka mutane ibn jaziya ya ce hadisin ƙarya ne da hadisin da bai mai kawai sai ce na ƙarya ne wasu kuma abin mamaki shi ma yayi wa'azi da su a cikin littafin shi a cikin a cikin bahar dam a cikin laftatul kabir a cikin talbis iblis da sauransu yana kawo su kuma yana wa'azi da su amma kuma a can ya kawo su ya ce na ƙarya ne wasu kuma ya ambace su ma a cikin ilal mutanahiya ya kawo musu shawahi amma ya ce na ƙarya ne Allah ya gafarta mishi ka ne malamai suna taka tsantsan game da littafi, amma dai littafi ne mashhuri ana buga shi a cikin mujallaji uku a ko da ake buga a cikin mujalladi hudu suna nan muna da su a nan to ne yake nufi da ibn al-jawzi anan abdurrahman ibn al-jawzi kenan Allah ya gafarta mishi da ka sai yin ka, baya ga wani jawzi akwai malaman da suke littafai na mawdu'at akwai al-abatin na al-jawaliki kitabul abatin na al-imam al-jawaliki akwai tadrisul mawdu'at ta ainihin a mutum wani mutumin indiya din nan sunan shi ya kwanta mai yanzu duk suna nan a nan sama akwai tanzihu shari'atul marfu'a عن الأخبار الشنيئة الموضوعة ابن الرار أقول تافو الفائد المجموعة في الأحاديث ta. shaukani sannan akwai akwai kuma ta mar'i al-maqdisi sannan akwai ahadithul qussas ta ibnu taymiya sannan akwai littafin al-la'ali masnu'a fil ahadith al-mawdu'a ta shi suyuti ga kuma littafin silsilat da'ifa wal mawdu'a silsilat al-ahadith wal mawdu'a wa wa shay'in wa athariha as-sayyi' fil ummah Muhammad Nasir al-Albani haka al-imamu al-iraqi ma a cikin littafin shina na al-mughni an haml al-asfari fil asfar li takhrij ma fil ihya' al-akhbar ya tattauna akan hadisi da dama na ƙarya waɗanda shi wancan malami ya ta kawo su malam al-imamu al-ghazali muhammad al-ghazali Allah ya gafarta musu gaba ɗaya su wannan sa daga cikin daban da zaka iya samun hadisai da aka yi bayanin su cewa na ƙarya ne da bayanai akan su suna nan da yawa ba waɗannan bari kadai wallahu a'lam والواجئون للحديث أضرب أضرهم قوم لزهد النسي والواجئون في الحديث kaga su 'yan ƙarya hadisi masu ƙera hadisan ƙarya adrub ai anwa'u kala daban-daban ne masu ƙera hadisan ƙarya kala daban-daban ne akwai zindiƙai wanda tsabaragen maƙiya Allah suna ƙerawa ne ko don su rikikita addini su sarakuna irin su Haruna Rashid sun yi fama da su an takashe su irin waɗannan su ne dindikai sannan akwai ɗan shi'a rafida musamman al-khattabiyya daga cikin su suna da aƙidar a kera hadisi a goyi bayan abin da ake goyon baya na bid'a hakanan khawarija wasu idan sun wanda suka tuba daga sun sun tabbata labarin cewa ku yi a hankali da hadisan mutanenmu mukan zauna mu kirkira abu mu ce mashi hadisi an samu wasu malamai ma ƴan ta'assubanci da mazhaba sun yi irin wannan musamman a cikin hanafiya da shafi'awa Allah ya gafarta musu dan goyen bayan mazhabin su sun ta kera hadisai kunu fi ummati rajulun yuqallahu abu hanifa huwa sirajul ummati وسيكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس ذلك الدجال من الدجاجل إلى إلى wadannan hadisi na ƙarya waɗanda abun kunya ne ma kace su a bakin abin nan sannan kokarin uh, kokarin goyen bayan hadisan sai kamar misali wannan hadisin akwai malamai na Hanafiya wanda ba su suka kira shi amma sun yi iyayen su ga cewa hadisin ya kai labari ko da sunan da yi daga cikin sa akwai Badruddin al-Ayyub da a wannan zamanin akwai irin su kawai Allah ya gafarta mu dabbi na ayi sai da yayi iyaye shi to ai wannan hadisin ko bai inganta ba a hadisance amma a ma'ana dai an ya inganta dan menene fitilla shine wanda ya zo ya dinga kawa mutane ya koya musu addini to ai abinda Abu Hanifa yake kaga wannan hadisin yana dai da asali to wasu surutai da basu dace a ce mutum yana yin su a dan shi na malami ba amma goyen bayan abin da ya riga ya taso akai ne ya gamsu shi Allah ya gafarta musu sannan baya ga waɗannan akwai kuma masu neman abinci mutakassibuna masu neman abinci sune irin yan wa'azin tirmidin nan masu yi a kasuwar ƙauye duk abin da suke kenan da irin masu tafsirin nan na neman geron kunu da neman a ba umara a ba su rigar sallah irin abin da suke kenan sannan baya da su akwai malaman fada kuma sun shahara malaman fada suna yin hadisin ƙarya ya shahara a a tarihi suna yin haka saboda su zauna sarakuna da waziran su suna son a kera musu abin da zai bayar bayan ra'ayinsu su kuma malaman suna son abin da ke hannun sarakunan shikenan sai a yi wannan trade by barter za ku ba ku hadisan ƙarya ku kuma ku ba mu kuɗi to ana yin wannan malaman ƙarya suna yin wannan malaman fada suna yi muta'assibatul mazahib suna yi zanalika suna yi to shi ne sai yake cewa annan yace a abarruhum qaumun li zuhudin nusibu mafi sharrin su sune wasu mutane waɗanda aka danganta su zuwa ga zuhud sufai shine sufi shi kuma yake cewa wa sharruhum sufiyatun qad waba'u muhtasibina al-ajra fi ma yarju kaga irin dai magana ce nan shi ma yace qad ha hisbatan sun kera hadisan ne da suna ma za su samu lada su suna ganin ma lada suke samu an fara musu wancan hadisi annabi ya ce man kadaba alayya sai ce a na la alayhi bal nakdhibu lahu muna yin ƙarya ne dan annabi ba against annabi ba su abun su wai man kadaba alayya shine wanda zai je yin ƙarya ya ce annabi ya ya ya gani ya ce a bashi kuɗi ko ya ce ne shi wali ne ko ko ko ya wata tsaya da musulunci to shine kadaba alayya amma wanda ya kare da ta saka a tsara san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabban shi da alal baiti da addinin sa a shiga cikin shauki to wannan suka ce to aikin falala ne akwai lada ma yadda dai kasan yadda dika ba sa jin kunyar kirkiro abu su ce addini ba sa jin kunya kuma su ce ga ladan shi salati ne zikiri ne wata khalwa ce ba sa jin kunya kirkiro ta kuma su ba ta lada Allah ya tsare qad ba'uha hisbatan sun kera hadisan ƙarya suna neman falala hisbatan don neman lada fa ƙubilat minhum kuma sai aka karɓi wannan zancen daga gare su rukunan lahu saboda an karkata zuwa ga kallon sa matsayin mutanen kirki wa nukilat kuma aka je aka ba da labari dan ba a tsammanin ƙarya da irinsu mutane ne a cikin al'umma manya malamai masu masu kirki da bautar Allah wani ma mujabud da'awa ne wani ma alƙali wani ma yana wa'azi sai an yi kuka saboda yadda iya karatun lahira ba mutane ne ga magari ba waɗanda za a tsammanci za su yi haka su kuma sai su zauna su dinga sharota suna watsawa faƙayyar Allah da hannu ƙada ta bayyana mai naqdihim fasada sai Allah Ubangiji shi kuma sai ya tanaji ƙwararrun malamai waɗanda suka tsaya suka yi bayani suka faɗi ɓarnar da ke ciki Allah subhanahu wataala cikin hikimarsa bai wofantar da wannan addini daga malamai masana ba kusan kowane zamani gwargwadon ɓarnar da aka samu Allah zai tada kuma malamai waɗanda za su tunkare ta hatta a nan da aka samu karkacewa da samun gwamnatoci waɗanda suke ba sa son gaskiya na 'yan shi'a na kawarija da maɓarnata Allah subhanahu wataala bai wofantar da duniyar musulmai daga malamai waɗanda za su yi wannan aikin kamar da muka ambaci waɗancan tabaqat haka dai aka ta samu tabaqa tabaqa a bayan su na malamai in kana son ka ga sunayen su da jeren su da tabakokin sai kuma littafin tazkiratul huffaz na Imam Zahabi ya tsara shi ne da nuna malaman da suka rayu a zamanna wanda suke malamai hamalatus sunna da wahuffaduha wal jihadida wanda suka kare suna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har yanzu da muke raye kasa bata wufanta daga irin waɗannan malaman ba Allah yana yana kayyade su za su zama kariya ga sunnarsa a inda suke a zamanin da suke da kuma a har zamanin da zasu su biyu bayan nasu Allah ya saka musu alkhairi ga baki ɗayansu dan haka babu wani hadisin ƙarya da za a ce wai yayi walawala an kasa gane shi babu wani hadisi wanda za a ce na ƙarya ne amma ba a gane ba ya shige cikin na gaskiya ko mun gane kuwa babu wannan hadisi sam sai dai kai in baka san shi ba kawai iyaka abin da ka sani kenan amma malamai sun da suka gane shi dan kamar misali a ce an gaito mutane ne eh, wani taro na cin abinci da da wani babba za a ce sai wanda yake da kati ko wanda yake da fa zai shiga to in dai da gaske ne ana tsaro babu wanda zai shiga wajen sai ko wanda aka yi abin nan shi aka yi aka yi accredited din shi cewa da katin shi genuine kati babu wato babu gate na boki eh ba ba irin da yake cewa ce ghost workers ko ghost kaza to wala a samu babu ghost hadisi wanda za a ce an kasa gane shi ya shige cikin hadisan gaskiya kuma na ƙarya ne babu wannan hadisi sai da malamai suka yi bayani shi suka ce wannan iri eh, kaza da ne kama kaza da kaza kaza kai malamai da suka san ma abin da suke irin su shuba irin su Yahayal al-qaffan irin su amr dan hanbali ai da an ambaci hadisi kawai sun san me saboda su gaba ɗaya a cikin hadisi suke to da haka duk abin da ya zo na hadisi sun san wani iri sun zama hadisi shi ma ya zama su saboda yau da gobe da sabo baka ganin misali yanzu jama'a masu sudin kifi masu kamin kifi wanda suka kware da zaran su suka kallon ruwa sun san wannan ruwa akwai kifi ko babu sai ga kamar tsafi suke za su ce kai babu kifi a nan ba su girma ba ko ba wata na'ura da za su saka su gwada kawai akwai abin da suke kalla ne wani ma ya dan ɗebi ruwan haka kawai ya dan kurɓa ya furza ka wannan ruwan babu kifi ba zai rayu a nan ba sun wuce gaba yayi ya san haka babu tsafi kawai tsabai ya zama ruwa ne shi ma ruwan ya zama shi <laughs> ko mun gani to haka suka zama hadisi hadisi ya zama su ya zama su ko kai ne a gidanka in ka saba da iyalan gidanka da mutanen gidanka ka san kai shi idan aka yi laifi ko baka ne idan ka zo ka ga laifin ka ga crime abu da da yake cewa sin din ko ka san wanda za ka cewa wannan irin laifin wani to kuma da wuya ka kuskura wannan hujja malaba kan za primary ne yara suka yi baka iya gane su da haka biyarin da ka san wannan da wani da wani da wani su za a zarga saboda an ga template din su an ga landmark din su a jiki ko to haka malama hadisi da suke dawa duk wani hadisi yadda duk makaretan nan suka kai ga akwai yadda suke su dauki isnadi mai kyau sai su samu mashi hadisin gariya sai su dauki isnadoji tiltila zahabiya da sauran sai su samu mashi hadisin gariya to da an gari za a ce ah, wannan hadisin babu shi a makarantar nan ƙarya kuke kuma in aka tsananta bincike sai a ce su wani ake zargi da kera wannan hadisi an san su da irin wannan abu shi sa malaman hadisi malaman alkhairi ubangiji Allah ya saka musu alkhairi ne su ne tawagan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka samu a cikin su nahwu abi asmata ibra alwara yace kwatan kwatan irin waɗannan malaman da suka matsu mutane ana ganin su mutanen arziki ashe maƙaryata ne ko jere ne abu isma nuh ibn abi maryama al-marwazi dalibin abu hanifa ne wannan ah, ba hanafi ne kuma alƙali ne a garin suna na marwa alƙali fa kaji kaga musaidi kenan amma kuma koje ne dan zuki ta mulle ne ba kankani idra alwara yace wai ya ga mutane ne za'aman a tuna ariyawarsa na'au anil qur'ani sun yi nisa da alqur'ani sun yi baran-baran da alkur'ani faftara sai zauna ya kera musu karerai lahu hadisan wani dogon hadisi fi fada'il suwar falalar suratul baqara falalar waqi'a kowace sura da falalarta sune hadisan ga sunan suna yawo a gari hayo ya sun qalbul qur'an suratul rahman warusul qur'an suratul kaza kazal qur'an ga sunan duk sune hayo suke yawo kuma ana ana cin abinci da su kuni riko Allah duk shi ya kera waɗannan hadisan na ƙarya sura sura tun daga bakara hannas kamar da wuce yake cewa an ibn abbas ya danganta hadisan nan cewa da isnadi daga wani daga wani zuwa ibn abbas malam yace fa bi isa mabtakar Allah wadaran wannan kira ne inji inji eh, ibn eh, ibn eh, zaid ne. kira yace Allah wadaran wannan abin to hadisin da aka zo aka fara koyar da shi malamai suka da hadisin sai wani daga cikin dalibai shi Allah gata malam ya koya maka wannan hadisin sai ya ce wani malami ne a gari kaza yana nan a rayi idan ka je garin ka tambayi gidan shi wuri kaza sai dalibai suka tashi suka tafi suka je suka bincika shi ma yace a ni kuma a gari kaza ne daga maza'il ne na samu hadisin nan ana nan ana nan dai har aka cike zuwa garin Marwa inda yake ana zuwa aka ce da Allah ina muna cike wani hadisi ne mai iri kaza kaza kaza kaza aka ce a tuzu zo sai ka ja aka musu malamu a cikin makarantar shi suna gona suna wazifa irin ta ɗan ɗari kasu alaga samaran kai ne kake da hadisi kaza yake gaskiya ne nake shi to waye koya maka shi ce ba wanda ya koya mu karara ya faɗa ya aka yace ni na zauna na kirkire shi saboda dawo da mutane kan Qur'ani sun bar qur'ani sun kuma suna karanta sira da magazi ta ibnu isaqa da fiqhun abu hanifa sai naga cewa wannan bata ce garas da qur'ani irin suna nan yanzu da yawa waɗannan hadisan akan whatsapp zaka ta ganin su da facebook da tunanin wai ana so a rubuta mutane da facebook da whatsapp su kuma karanta qur'ani ba da haka ake ba a goyen bayan musulunci da ƙarya jama'a shi sa in baka san hadisi ba ka rabu da shi kawai ba ruwanka da shi ba dole sai kai wa'azi da shi a cikin abin da ke na ingantacce ya shi ka wa'azi buhari kawai da za ka ɗauka shi kaɗai kai ta wa'azi da shi iya kara yau ka ya shi duk babin da kake nema za ka yi hudu ba a kan shi ko za ka yi wa'azi ko za ka yi da mata wa'azin walima akwai babin da za ka ɗauko da ya dace shi sai ka bincika ishiratun nisa'i ne za ka bincika kaza ne haila ne aure saki tarihi ne tafsiri ko me kuma dai kana da yaƙini cewa to wannan fa kai tsaye lafiyayye ne ba ruwanka in ma da wani abu irin ta zahabin wal'udatu alal bukhari ba ruwanka kai dai kawai kai wa'azin ka tashi ba ruwanka da isnadojin da magana akan wani waye wane su waye suka rawaito hadisan shi wani kaza akwai magana akan shi ibn hadarin ya ce kaza ba ruwanka da waɗannan kawai haddathana abul yamani qala akhbarna shu'aib bin al-zuhri qala haddathani ubaydullah ibn abdullah ibn abi thawr ana abdullah ibn abbas khalas ba ruwanka da wannan kai ka tsallake in ka ga dama ma sai ka nemi wanda babu isnadi tajridu sari duk an share isnadojin ka rage kanka wahala kai ta wa'azi da shi ko ka nemi riyadu salihina dan me zaka je ka dauko abin da baka san asalin shi ba ko mun gani ka kyale yan makaranta da wannan rikicin dan mutane za su yaka da sun zauna lafiya wallahi ba ruwanka sai ka mutu salin alin amma in kana jin kwakyarar da mutane suke kwasowa sai ma da azumi ba an kusa azumi ba an kusa gaba ɗaya kai azumi ka wuni cikin tashin hankali kanka yana nema ya buga saboda saboda tunani wallahi gaba ɗaya wahala azumin ba za ta baka wahala kamar yadda wahala jin shirme ne baka wahala ka dinga tsaki kenan ni wani lokaci kashe rediyo mota ta kawai nake kashe shi kawai gaba ɗaya saboda sai ka je kai hatsari wallahi wannan rana <laughs> wannan ya bugo ta nan wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza hadisai ne za a yi ta yawo da su da maganganu marasa inganci Allah ya tsare wannan zamani jama'a zamani ne mai hadarin kwarai da gaske shi sa wajibi ne mutum ya tantance wani wa'azi da malam sahibi bai kwana taba yi suwaye malaman ka kar ka ji kana daukan karatu a gun kowa in ba kana da imkaniya ta tantancewa ba wato ga mugarin dalibai da ba mu da imkaniya ta sanin waye ke faɗan gaskiya waye ba gaskiya ba to kai ka tsaya akan wanda ka sani tun farko cewa malaman kwarai sun ce mutumin kirki dan akwai masu zalaka harshe da iya surutu amma kuma gaskiya suke faɗa ba to shine sai wannan ya kikkira musu hadisai ya ta cin kasuwa da su hadisan nan kuma suka yaɗu ga sanan hayyar wa kullu man awda'ahu kitabahu kazal hadithu an abi an ubayyin taraf rawihi bil wad wa bi maqtara yace haka nan da aka ruwaito daga ubayyin dan ka shi ma na fadail suwar wanda mai riwayar da shi ma ya faɗa cewa shi ma ƙarya yake malam ce wa bi isa makata Allah wajaran abin da shi ma ya kera ya faɗa wa kullu man awda'ahu kitaba duk wanda ya da wannan hadisi na ƙarya ya sa shi cikin littafinsa kal wahidi mukhti'un sawaba kamar al-imam al-wahidi Abu al-Hasan Ali ibnu Ahmad al-Wahidi mai tafsiri wanda ya rasu da shekara 400 da da 65 ya rubuta tafsiriya da tafsirul wahidi ya kawo duk sura sai ya kawo wannan hadisin ci ga falalata haka zamakhshari jarullahi mai kashaf shi ma yana kawo wadannan hadisan a cikin tabbatar wannan shi ma sun kuskure ba daidai bane ka dauko irin wannan hadisan ka fassara alqur'ani da su wajen wajen waba'a ala targhib qaum ibn karrani wa fitar ko can Eh, haka aka ake karanta shi wancan baitin na ɗaya, za'aman na'au anil qur'ani haka ba karanta shi da qur'an irin karatun ibnu kathir kenan ko ba karkace qur'an wajen al-wad'a ala targhib akwai waɗanda suka halarta cewa za a iya kera hadisan ƙarya don kwaɗaitar da mutane zuwa ga ayyukan alkhairi wa fi targhib da hana su ayyukan sharri su ne ne su ne ƙaunin karrani ‘yan karraniya su ma ‘yan shi'a ne daga cikin ɓacattu ah, haka ake karanta shi karra kamar yadda alkhatibu ya faɗa da shi da ibnu makula da al'imamu abul muzaffar sam'ani a cikin al'ansar karra ah, wannan wani ah, ɓatacce ne daga cikin ɓacattu wanda ya sanu wajen bid'a su ma addinin su na bid'a to daidai ne yin ƙarya don goyon bayan bid'a su kamar yadda yan shi'a suke yin haka yan shi'a suna yin ƙarya ma duk abin da za su goyi bayan shi sawa'un hadisi ne ko ba hadisi ba su su kera kissa ko tarihi ko abin da ya shafi rayuwa ta yanzu ko ta can baya duk sun iya wannan sananne ne mu a nan ƙasar tunda akwai yan shi'a da da suke yin wannan kowa ya sani sannan yan dariƙa ma suna yin irin wannan duka da eh, sufaye da shi ma sufaye su ma suna yin ƙarya su danganta ta ga addini don goyon bayan ra'ayinsu Allah ya tsare والواضعون بعضهم قد صنع من عند نفسه وبعض وضع كلام بعض الحكماء ننه كلام بعض الحكماء في المسند ومن ومنه نوع وضعه لم يقصد نو حديث ثابت من كثرت صلاته الحديث وهل وهلة سرت ويعرف الوضع بالإقرار وما نزل منزلته وما نزل منزلته وربما يعرف بالركة قلت استشكل آه، آه، آه، التبجي القطع بالوضع على ma'tarafa alwadi'u in qad yakzib ala bala naruddu wa anhu nudrab wa anhu nudrib yace na ba'd su kan wasun su sana sana'a inda nafsi wani shi zai kera maganar ta ce zai kera ya ce hadisi ne wa ba'dun wa ba'a kalama ba'dil hukama wani kuma zai sanya zancen wasu masu hikima bil qasri wannan hukama maimakon hukama fil musnad sai ya dauko wani karin magana sai ya juya shi eh, eh, eh, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin hubbul watan min al iman lirin sai karin magana ne sai kai a rakkaba mai na shi gaji yana tayawa dan hadisi da su ake yin wa'azin barin hadisi hubbud dunya ra'su kulli khati'atin ai san duniya shine tushen duk wani sabo duk da yake Imam al-Bayhaqi ya ruwaito shi a cikin kitabuz zuhud nashi amma hadisi ne batilul la asla lahu shi da abu nu'aymin a cikin hadithul awliya akwai wanda kuma zaka ga kwata kwata bai da isnadi kaman akwai hadisi da malamar qur'an Allah ya gafarta mishi yake cewa yana tsammanin anan garin aka kira hadisin nan hadisin ya bace mun yanzu yanzu na wallahi ba san ko ne tuna wa anan cikin ta'arifuni a abashi bane wani hadisi da yake yawa a bakin mutane haka malamar sauri ce in ba nan garin ma ba a san hadisin ba kwata kwata hadisin ya kama da irin ɗabi'a mutanen zariya ne ta shege bakarowa da kwaɗayi na manta hadisi Allah ya gafarta mishi haka wa wani ce yana tsammanin a nan garin ba aka gaya shi <laughs> akwai tsire-tsiren da zaka ta ganin za a jikin motoci ana mannawa haka da da da da kan signboard na mutane iri daban-daban Allah ya tsare ah, sai ya ce ah, wa minhu naw'un wad'uhu lam yuqsal da kuma nau'in da zai zama ƙaryar ba da gangan aka yi ta ba kuskure ne da yake an samu tattaunawa mai tsayi wajen yadda da irin wannan a matsayin wadu ko ba wadu ba ana samun wani malami sai samu wani kuskure ko wani yanayi ya sa wasu hadisan karya su shiga cikin hadisan shi ba da sani ba kamar Hamad dan zai akwai wani barar abin nan rabi ɗinsa na yake ce mishi agula da ya dinga sami hadisan ƙarya a cikin hadisan shi ya samu wannan matsala kamar Sufyan ibn Wakil shi ma wani makwabcin shi ya zuba mai hadisai kamar katibul layl Abdullahi ibn Muhammad Muhammad ibn Abdullahi al-Misri katibul layl shi ma ya samu irin wannan matsalar da makwabtan shi sun ta zuba mishi hadisan ƙarya ko warraq masu sai da takardu to sai aka samu wani mutum shi ma mai suna Thabit ibn Musa al zahid shine ke su mu labarin shi anan cewa hau hadith Thabit kuma hadisin Thabit ibn Musa ibn Majah ya fitar da hadisin shine cewa ana zaune ne ana karatu an gama kawo isnadi tsab za a kawo mace sai wannan mutumin kawai sai ya shigo cikin majalis yana shigowa da malamin ya gaishe sai ya ce man kafurat salatuhu bil layl qalla eh, tanawwara wajhuhu bin nahar duk wanda sallar shi kai yawa cikin dare to za a ga fuskar shi ta yi hakki da rana sai shi ma wannan mutumin da ya shigo shi malamin yana yaba mishi yana jinjina mishi ne da yawan sallah shi kuma sai ya dauka hadisin kawai sai ya ruwaita ibn majah ya da wannan riwaya ne wannan masala ba hadisi bane shine gashi ce nahu hadisi thabit man kathurat salatuhu haditha ay ikrarin haditha ila akhiri wahalatun wahala bi ma'ana ghalatatun kuskure sarat ya shige shi wa yurafu al-wad'u bil ikhrar wa ma nuzila manzilatahu wa rubama ana iya gane wadai ƙarya cewa wannan hadisi na ƙarya ne ana iya gane shi da da mutumin ya faɗa baki da baki ya ce na yi ƙarya ne kamar nuh ibn abi maryama ɗin can da ya faɗa sannan wa ma muzila manzilatahu da kuma abin da ke zama mazaunin ikrari shine mutum ya faɗa hadisi ya ce a cewa ya gaya maka sai ce wani sai a bincika sanda wanan nan ya mutu shekarar sabiyar ko wanan nan bai taɓa ba taɓa gamuwa a gari guda a lokaci ɗaya ba ko kuma abin da zai nuni zuwa ga cewa kamar kamar wani abu ne zai nuni zuwa ƙarya irin abubuwan da kama da haka bayan su kuma ana samun wasu dalilai kala daban-daban ga shi ne ce wa rubama ƙorafu bil rikka ana iya kuma gane hadisin ƙarya da rikkatun lafs ko rikkatun ma'an ya zama rakik ma'anar shi izumin min ya shima izumin haljism shine kamar hadisin la salata da jari masjid illa fil masjid wannan rakik lugawiyyan a yaren larabci akwai rikka a cikin bai dace da irin larabcin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la salata da jari masjid babu sallah ga makwabcin masallacin illa fil masjid sai a masallacin to wanne masallacin kuma wanne ne wanda ba za a yi ba sai a cikin shi dan al masjid zai zama anan lil ahad ne masallacin madina ke illa fil masjid to sai a masallacin madina to shi kanshi Annabi to wannan hadisin ya ci shi da manzo Allah ya sha zuwa wani wuri ya je ya salla, kuma shi ne mafi makwabtaka da masallacin ko kuma litigrakin jinsi kowane masallaci duk wanda yake makwabtaka da shi to da halarta ya je wata anguwa ya salla, ba sai dai a wannan masallacin shine ma'anar shi illa fil masjid ko mun gane ko kuma ana nufin in mutum makwabcin masallaci ne to idan muka dauka yanzu a dauku kaida arabiya cewa idan an maimaita idan an maimaita ma'arifa da ma'arifa to ba ita bace ko to kenan duk wanda yake makwabcin wani masallaci to duk inda yake kai take ya sallah sai ya shiga masallaci kaga ya saba wa qawaid amma na musulunci wajudatul abdi kulluha masjidan wa tuhuran to ga nan dai mutane sun ka malamai sun kawo itirazat da yawa akan hadisin rikatul lafzi kenan akwai rikatul rikatul ma'ana kamar wancan hadisin da aka ce jirgin ruwa annabi nuhu ya zo ya yi tsawafi kafa bakwai ya yi sa'ayi a safa da marwa ya yi raka'a biyu a makama ibrahima to mukallafi ne shi ma Allah ya dora mishi shari'a kaga wannan bai dace da shari'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ibnu hajar a cikin littafin tabyinul ajab na na hadisi ragab nan da yake tafi kankani gashi nan da ya kawo hadisan ragab su wajen 35 da ya maki su a cikin yake cewa shi akwai hadisan ma da in ya karanta Allah kunya yake ji saboda zaka ji hadisi daga cikin alama hadisin ƙarya shine ka ji dan aiki kankani lada mai dimbin yawa ko dan zunubi kankani azaba mai dimbin yawa ya fi kama da karatun kirista bai kama da karatun musulmai ba a ce wanda duk ya raka'a biyu ranar juma'a bayan walaha to Allah zai gina mushi gida guda dubu saba'in kowane gida akwai ɗaki guda dubu saba'in a cikin aljanna kowane ɗaki akwai gado guda dubu saba'in kowane gado akwai ‘yan mata guda dubu saba'in kowace mace tana da nono a ƙirjinta guda dubu saba'in misali irin wani hadisin suna da irin shi ne ake cin marikatul ma'ar to duk daga zai ka san ba hadisan ƙwarai bane waɗannan ko mun gane akwai su da yawa tarkace zaka ta jin su yanzu yanzu ne da da ilimin hadisi ya dan fara yaduwa a cikin mutane ba suka rage ta goma shi irin wannan hadisan a birane amma ka je kaso kauye da zaka ji su wanda yake ka so kauye zai je irin wannan karatu ko kana jin wa'azin tirmi da wa'azin abin nan ko kana irin karanta littafan nan na Kano wanda ake cewa da littafan falala din nan da ake sai ake sa su na Hausa din nan zaka ji irin wannan waɗannan eh, abin nan da sunan da sunan ah, hadisai qultu ni malam ibnu eh, ya malaka raki sai nace istashkalat sabji malam as-sabji as-sabji shine ibnu daqiq al-eid al-imam ibnu daqiq al-eid min littafin al-iktirah kitab al-iktirah ya kawo istishkali yace ba za a karbi ba za a gaggata ƙaryan makaryaci ba idan mutum ya ce ya yi ƙarya a to ya kamata a fara sanin ita ma wannan ƙarya ce ka a gargata shi ko mun gani wanda ya ƙarya a hadisi aka tambaye shi ƙarya kai sai ce eh. to ya kamata a yi tunanin ita ma wannan magana ƙarya ce sai yi ba shi ya ƙarya ba zo ne su kare kuma gun da to ya za a yi kenan ya ce alƙaƙa ka a yarda kai tsaye birwal ala ma'atarafan wabi akan abin da makaryacin ne ya furta da kai shi in qad yakzibu dan yana iya yin ƙarya bala malam irake ce a'a na ruddu za mu tura hadisin da shi da ƙarya ya faɗa gaskiya ya faɗa in dai mun gano hadisin ƙarya ne za mu tunkuɗe alƙur'anu nutrim mu yi watsi da shi da hadisin shi gaba ɗaya in ya ga ma ya faɗa gaskiya in ya gada ma ya faɗa ƙarya amma dai ba za mu karɓa ba ba za kuma mu shakka cewa ƙarya ba ne in ji malam irake bari mu saurara sai Allah ya kuma da shi na gaba سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك